والسلام على أشرف الأنبياء والإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره العظيم أنصتوا رحمكم الله نعم وغزوة تبوك to haka nan abin da ya zo a cikin yakin tabuka irin abin da Allah ya bayyana a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan yaƙi na wannan na tabuka kamar yadda ji aka fara bayani yaƙi ne da ake kiransa jinshin usrati wato yaƙi da aka yi shi a cikin tsananin wahala da rintsi shine kuma kafsawa ƙarshe a yaƙoƙin manzan Allah da manzan Allah sallama ya fita da kansa da sahabbansa kuma Allah Ta ta ta'ala ya sa ba a kafsa wannan yaƙi ba illa dai wahalar da sahabbai suka haɗu da ita a cikin wannan tafiya ka'idar manzala sallama in zai je yaƙi sai ya yi tauriya ma'anar tauriya sai ya ɓoye garin da za shi in zai yi gabas sai ya nuna cewa kudu za a sai an yi nisa a kudu saboda munafukai sai a dawo a yi gabas sai a ɗauki hanya amma da za a fita yaƙi da rumawa sai da manzala sallama ya faɗa ya yi ce a yi shiri a yi tanadi za a fita yaƙi da wato ainihin za a je ƙasar rumawa a yaƙi da su wato kamar Italy a yanzu hmm. manzo Allah sallama yayi shela yayi shela daga ƙauyuka da gurare aka dinga tattarowa musulmai ana zuwa a wannan yaƙi an ga abubban mamaki fiye da ƙima fiye da adadin da mutum zai iya lissafawa na daga mu'jizozin manzan Allah da alheri da ta tagomashi da musulunci ya samu kaga dai a wannan yaƙi ne tun kafin a tafi sai na Usman ya samu tikitin sa na aljanna manzo Allah sallallahu yana cewa ma fa'ala ma darra Usmanu ma amila ba'da al-yawm manzo Allah ce daga yau Usman duk abin da kai wa Allah sai ka shiga aljanna sai dai ba manzon Allah sai sallama raƙumi guda 200 da kayan su yayo o da kayan yace ya bawa Allah ya bawa manzo Allah ya kawo kuɗi da dukiya ma dukiya sai na Usman ya danka ta hannun manzon Allah daga raƙuma da sai na Usman ya bayar an ce sai da ya bada raƙumi guda ɗari tara a wannan lokacin amma tare da haka raƙuman nan da sai na Usman ya bayar fa ba su isa ba shi kaɗai raƙumi ɗari tara ya bayar dan da dukiya dinare da sai na Usman ya dinga ɗebowa yana ba manzon Allah ukiya ukiya manzon Allah ya dinga juyawa yana Usman ne ya kawo wannan Usman ne ya kawo wannan yace to Usman daga yau ko me kai wa Allah sai ka shiga aljanna sai na abubakar sai na umar a lokacin ya je ya tsaga dukiyarsa gida biyu duk abin da ya mallaka sai da ya raba shi gida biyu ya kawo manzon Allah sai na abubakar ne ya je ɗauko dukiyarsa niki niki gaba ɗayanta ya kawo manzon Allah sallallahu ya ce me kabari ya ce na bar musu Allah da kai ya rasulullahi sai na umar ya fashe da kuka ya ce wallahi abubakar duk kafiru to aka dinga tara hadiya mata a gidaje annabi ya ce kowa a gaya mata ta kawo abin da Allah ya hore mata ranar hatta matan da suke gidaje sai da wata kawo dan kunnanta wata ta kawo zobi wata ta kawo dabino wata ta kawo gari kowa annabi bai bari ba sai da ya samu iya guzurinsa da abin da zai iya dorewa so da annabi so yake kowa ya shiga cikin wannan aiki kamar manzo Allah yana ban kwana ne wannan shine fafitan mu ta karshe kowa ya shirya za a fita da shi kuma gashi a lokacin ana cikin tsananin zafin rana ga kayan amfanin gona ya zo so da aka sai kai suka cewa su fa ba za su iya fita yakin nan ba wallahi ina da uzuri manzo Allah ce ku je an mu. duk wanda ya ce yana da uzuri yace ku je an mu. manzo Allah ya fita daga sa sai da ya ɗauki mutum dubu talatin ya fita da su tabuka dubu talatin ya fita da su tabuka a lokacin mutum daya mutum raƙumi ɗaya musulmi guda takwas ne suke hawa kansa a wata ruwayar raƙumi ɗaya mutum sha takwas ne suke ta'aƙubi a kansa saboda wahala tafiya tun zafi sai a yanka raƙumi a ɗauko turbin raƙumin inda yake ajiyar ruwa sai a matse sai mutum ya sha saboda wahalar ruwa to a lokacin ne sahabbai suka kawo kukan su gurin manzon Allah sai ya rasulullahi fa raƙumin ba da aka to su sun kusa karewa babu ruwa annabi ya ce to bara ku gani ya ubangiji ka saukar da ruwa iya inda ayarin annabi suke iya nan ne akai ruwa kuma kowa da ya taya bakin butarsa ko jarkarsa ko robarsa sai da ta cika da ruwa iya nan ayarin ruwan bai tare nan gurin ba Mu je da suka fara haduwa da ita nan kafin manzo Allah sallama ya karasa ta buka bayan an gama ruwa an tafi sai manzo sallama ya ce musu to ku tsaya nan aka tsaya sai ce to kowa ya shiri gobe da lokacin walha daidai lokacin walha za mu sauka a filin ruwan tabuka wannan ikhbarun ne bil gaibi yana ba da labarin ne da gaibi za mu sauka gobe amma daidai lokacin walha za mu je filin huka. sai da kama za mu tsaya daidai wannan gurin kuma sai annabi ba su labari ƙari na gaibi yace idan mun je wanda duk suka riga zuwa za su tadda wata 'yan gulbi na ruwa yana tsaf tsaf yana kullo da ruwa kar ku sha kar ku taɓa ku jira sai na zo ka ga yadda a annabi ke bada ba a je ba sai da lokacin walha kuma ana zuwa sai waɗansu mutane guda biyu suka riga zuwa kwafafafato ga ruwa ga musiba suka yi sauri suka je suka samu wannan ruwan suna tara a hannu suna ɗan taba suna ɗan tara suna shafa a fuskarsu. manzo Allah yana zuwa yake da Mu'adh bin Jabal wa ya taɓa ruwan nan bayan na ce kar a taɓa na'am sallallahu alaihi wasallam ka ji gaibin fa hmm. yazo ce wa ya taɓa bayan na ce kar a taɓa ma ya ce wallahi ya Rasulullah ni ma kan nazo na tarar da wani da wani su biyun nan da san sun yi su biyun nan su ne suka zo suka sha wannan ruwan sai manzo sallama ya ce Abu Zar ya ce na ga ba marasa daɗi ran manzon Allah ya ɓaci yayi magana yayi faɗa yayi faɗa yayi faɗa sannan ya ce kuma tsuna ku gafara sai manzo sallama ya tafi yana zuwa bakin gurin sai sa hannunsa a gurin yana sawa sai ga ruwa fa yana fitowa ta yatsun annabi kamar irin wato abin nan ruwa mai karfi a cikin nesa yana dira a wani dan rami yana fasawa haka wannan ruwan na yatsun manzo Allah ya duba fasa yana cisar din wannan inda ruwan yake tsatsafowa sai ga ba ruwa nan baya tawo gulbi yayi yawa manzo sallama ya ɗebo ya wanke sa yayi alwala ya sha sai ce to kowa ya diba iya wannan ruwan da yake tsattsat yau kuma gashi gurin ya zama fadama manzo Allah ce nan da lokaci kaɗan gurin nan zai zama dausayi wanda zai zama to ni'ima ta ainihin kayan lambu sun wadata a nan gurin zai zama mafi tsadar kulotai da za a yi a wannan guri na tabuka wannan ibarun ne bilgaibi annabi ke ƙara ba da labari a kanta to da maza sallama ya je sai da ya zauna a filin tabuka da aka yana ana zama sai manzo sallama yake da su to yau da daddare wato mu'jizozin da annabi ya faɗa ne a wurin yace in dare yayi tahubbur rihun shadidatu za a yi wata irin guguwa kar wanda ya tashi tsaye in guguwar ta taso kowa ya zauna a inda yake mai raƙumi ya ɗaure raƙuminsa da akala ya ɗaure gwiwar raƙuminsa kan wanda ya tashi aikon magarba na yi dare na yi ba sai ga guguwar da annabi ya faɗa ba hmm. nan ma ta ƙara tasowa guguwa sai wani mutum ɗaya ya yunƙura wa ya kamar raƙuminsa zai kwace hmm. yana tashi iska sai ta fauce shi mata ajiye shi ba iska sai a jibin da ɗanye hmm. annabi ne ba da labari hakan za ta faru kuma sai ga shi yadda annabin ya faɗa sai ga abin ya wakana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce da su kun ga wannan zaman namu ba za su iya fitowa su tinkare ni ba ya faɗi abin da bai faru ba kuma gashin ya faru ya ce kun daga wannan nawa a gurin nan na fi ƙarfin rumawa su zo su tare ne saboda tafiya ce aka yi da an ba mutumin da baya tsoron mutuwa ba wanda zai wannan tafiya yadda su suke burin rayuwa sahabban annabi haka suke burin mutuwa su shahada suke nema a gurin Allah yau me zai faru ba sai Allah ta ta'ala ya sa tsoro a cikin zuciyar rumawa da ƙaisaru suka rasa yadda za su yi ba suka kasa fitowa ai da dare sai suka dinga tarwatsewa wayannan su gudu nan waɗannan su gudu nan waɗannan su gudu nan sai wani sarki a cikin makwayan ke ƙasar tabuka sai ke cewa da sarkin wallahi ina gaya maka Ka ga waɗannan mutanen idan yau shugabansu kana kan gadon nan ya ce kafin rana ta faɗi su kawo ka gaban sa wallahi ce sun kawo ka da haka ni ba zan iya tunkaran mutanen da suke bigen mutuwa irin yadda nake shauƙin rayuwa ba shine sai zara jiki ya kauce ya barshi to anan dai rumawa suka ga ba za su iya tunkaran manzon Allah ba shine sai aka aiko da sulhu cewa manzon Allah sallama muna roƙon ai mana sulhu kada ayyaki tsakanin mu da kai ya rasulullahi min sulhu ya rasulullahi min sulhu sai aka rubuta takarda ta maslaha da sulhu manzo sallama ya nado ayarinsa ya dawo sai da annabi ya kwana aƙalla a iya zaman da manzo Allah ya a gurin an ce sai da manzo Allah ya kwana hamsin domin fitarsa a watan Rajab ne dawowar manzon Allah Madina kuma a cikin watan nan na Ramadana manzon Allah ya dawo wato kusan kwana hamsin akai sai da manzo Allah ya sati uku cir a wannan filin tabuka yana jiran in sun isa su fito sallallahu alaihi ana ta ana sallah ana alwala ana ana sallah ana zikiri amma rumawa suka kasa fitowa shine fitar manzan Allah kwafsa yaki na ƙarshe da annabi ya fito to a tawo wadda manzan Allah sallallahu alaihi a nan ma sai da mu'ujiza ta faru ya taho dare yayi ana tafiya sai jina wato ainihin ɗaya daga cikin bambaɗansa yana ja masa ragamar raƙuminsa sai gina huzaifatu yana koro raƙumin ta baya kawai sai wasu suka ga ah, ai manzo sallama ma bacci yake yi da alama bacci yake yi ba zai gane ba in muka je to ka san dare ne irin na da da duhu hmm. manzo sallama ya taho kawai sai wasu mutum goma sha uku sai suka biyo bayan annabi suna cikin tawaga da ayarin annabi fa hmm. sai suka ce to bara in duhu yayi dan aka shiga wata duhuwa su je su afkawa manzon Allah su ga bayan annabi annabi bai gushe da munafukai ba har yabar duniya bai gushe da makiya ba har yabar duniya a duk inda yake tare da masoyan da makiyan yake to haka mu ma yanzu a cikin musulman ayaka wani ya ji ana faɗin darajar annabi sai ya ji kamar ya mutu waya zai a dinga faɗa girman manzan Allah inna yi wa inna ilaihi raji'un ji yake kamar ya mutu wai ana faɗa alfarman manzan Allah to tun ga su suna tare da annabin gado ne haka abin yake to fa sai suka afko suka taho kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzon sallama ya ji motsinsu. yana buɗe ido yace da da sayyidina Huzaifa je ka kore su sai na Huzaifa ya zo ya ce ya rasulullahi na duwa ban gan ba duk sun bace sun gudu sai manzo Allah ya ce to da wane ne da wane da wane da wane da wane da wane ne sai da manzo Allah ya lissafa masa su yace duk waɗannan munafukai ne manufarsa su zo su aibata ne ko su illata ne. haka shi ake cewa da sai na fatu sahibu sirri rasulullahi kuma a wannan tafiyar ne da manzo sallama yayi fa a wannan tabukan ya dinga hada azhar da la'asar jam'u taqdimin ko ta ta'khir a lokacin ya dinga yin a yi magana da ishayi a haɗe a tare jam'u taqdimin ko jam'u Aka yi ta wamin za sallama ya dinga haɗawa kuma tun daga fitar annabi har dawowarsa kasarun sallah yake a nan aka samu bambancin mazhaba wasu kace in kwana uku ne mu a malikanci za ka yi to za ka yi wasu kace shafi'awa ai kawai za ka ɗore da yin sallar ka ne har zuwa ƙasarinka har san da Allah ya kaddara maka za ka dawo to haka dai aka yi ta samun mu'ujiza a wannan tafiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa yakin Tabuka wanda a dawowar shi ma aka yi matsa aka buƙatar ruwa nan ma manzo Allah sallama ya ce to a ɗauko jarka da abin da ya rage na ruwan aka tara shi a guri guda manzo Allah ya tsoma hannunsa ya ce to a ta ɗiba nan ma aka yi ta ɗiba ba kuma irin waccan bace mu'ujizar ba kuma irin waccan bace nan wannan mu'ujiza ce kurin ta ya ɗora hannunsa a kan ruwan ruwan yake ƙarewa sai aka raba alma min asabi idaha ba ba ne ba biyu ne. mu'ujizar ɗulɗular ruwa daga yatsun sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarka annabi Gama irin waɗannan da darajoji da Allah ya bayar a hannun manzon Allah waɗanda suke sun cika a littattafan musulmai wa majma'il asakiri da runduna ta jama'a ta manzon Allah wa lam yu'thar an ahadin min as-sahabati mhm. mukhalafatin lirawi bima haka ba ta rawaitowa ɗaya daga cikin sabon manzon Allah ya saba wa wanda ya rawaito irin wannan ruwayar hadisin a cikin sabon manzon Allah ta wannan babbulan ruwa daga yatsun manzon Allah ko ta bada labarin gaibu wani a cikin sabon manzon Allah ya ce ah, ai ba yi wannan abun ba ba a taba ba dukkan sabon suka wata labari annabi ya yi kaza gaskatawa suke na'am wala inkarun amma dukira anhum annahum ra'aw kama rawa ko ba su taba yin inkari ba taba rawaitowa wani a cikin sabon manzon Allah yayi inkarin abin da aka rawaita daga irin wannan mu'jiza ta na rasulullahi ba fasukutu sakiti minhum ka nutqin nadi kaga ko shirin ne shiru kamar tabbacin mai magana ne dan asukutu sukutu ridan yin shiru a mahallin da ba za a yi shirin ba hmm. to wannan maganar tabbatacciya ce dan wanda yayi shiru a lokacin da ake bukatar magana bai magana ba to asukutu sukutu ridan shiru ma yadda ce daga tun da ka faɗe cewa manzo Allah ya yi kaza a gaban sahabbai sahabbai ba su musa ba ya nuna cewa da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi wannan mu'jiza ta tabbata ga manzon Allah na'am iz hum munazzahuna an sukut ala ba ka san dai su sahabbai Allah ya tsarkake su daga barin yin shiru idan an faɗi magana da ba gaskiya ba sun fi karfin su ji maganar da ba gaskiya ba a ce wai sahabi dan yana jin tsoro yin shiru ba sa yi wal mudahanati fi kadhibin wal mudahanati fi kadhibin ba sa yin cushe abin da yake na ƙarya sabon manzon Allah ba sa haka وليس هناك رغبة ولا رهبة نمنعهم sabon manzon Allah wani tsoro ko wani firgici ko razali wallahi bai isa ya hana su faɗin gaskiya ba ina sabon manzon Allah sallallahu ba sa haka duk sanda gaskiya ta zo duk sanda wani abu ya zo na gaskiya kai tsaye za su fito su faɗa wanda ya faɗa musu wannan magana sai na umar sanda aka raɗa shi halifanci sai ke cewa do Allah ina so ku taimake ni idan na faɗi gaskiya ku tabbatar da gaskiya na faɗa idan ba gaskiya na faɗa ba ku taimaka ku juyo da ni hanyar da zan zamo na faɗi gaskiya sai Salman al-Farisi ya ce haba har sai mun jira ma mu baka ma magana da baki ai da bakin takobi za mu juyo da kai kan gaskiya wasu yana ganin amirul mu'minin ne haliman manzo Allah ne sallama to in yayi ba daidai ba su taimaka su faɗa masa gaskiya sai ya ce a ba da baki zami ba da kansakali zamu juyo da kai su ga sahabban manzo Allah suke ba san mai abin da ba daidai ba su shiru duk tudunka wallahi ka saba manzo sai sun gaya maka ko sai sun dauki mataki akan abu ba irin mu bane irin wani da ake bada wata issa wani bawan Allah karansa ya mutu sai ya je makabartan musulmai sai ya binne karan shi kenan ku sai a kama shi a kai shi wajen alkali kai shi wajen alkali ya kace to ga abin da ya aikata alkali ya ce kai yanzu ka rasa irin abin da za ka yi na cin zarafi bayan kare najasa ne ka ɗauke shi ka kai shi makabartan musulmai to aiko wannan cin zarafi ne kai ga musulunci da ko musulmai ba ka ba za a kyale ka ba na ɗaure ka shekara goma kan wannan abin da ka aikata a kurkuku ya ce to babu komai me yasa ka aikata wannan aiki zai ce ai karen nema ni yamin wasiya da cewa in ya mutu in kai shi makabartar musulmai a binne shi sai ta kai yanzu rainin hankalin naka duk nan da kai bai san wasu da ka gaban alkali za ka ƙara shari'a hankali na ƙara ma da bulala mai tan sai ce to na gode amma akwai wasiya ta biyu da karen ya bayar ya ba da wasiya ya ce da in ya mutu in ba wa alkali dirhami ko dinari ɗari wasiya kare ce eh, ya ce eh kuma hakan na iya yiwa domin wannan karen ina zaton irin jinin karen a sahabul abu ne ga ragabatin kenan kwaɗayin wannan kyautar da wasiyar da kare ta shafe duk wancan laifin da aka ce karen ya aikata to to bude in an yi wani abin ka ce ai ban dolan nan baka ce ciran kare ya shuru take yi eh, haka yake mu yanzu nan saboda kwaɗayin wani abu suna mu take gaskiya sai mu ji yadda ƙarya sai ya zama ita ce wani iya zubin ya da su sabon manzo Allah ba ta rawaitowa haka ba la ya khafu na fillahi lawmat la'im ba sa tsoron mai tsoro ba sa zargin tsoron mai zargi akan addinin Allah ba sa yi na'am ma ولو كان ما سمعوه منكرا عندهم Da an لديهم Da abin da sabai suka ji a janabin manzon Allah in dai suka yi shiru to abin gaskiya ne in ko suka yi gurto da baki suka yi inkari to abin da wani bai kuma to za su yi inkarin wannan abin kai tsaye na'am kama yadda suke yi wa wasu inkari yanzu aka duba na na Aisha Allah ya kare da a gare ta ai har littafi ma akai akan abinda ta saba daga sahabban manzon Allah a ciki har da mahaifinta littafi ne guda al-idaba fi mastadrakat wa Aisha ala sahaba littafi na aka rubuta wanda na na Aisha ta saba wa sahabban manzon Allah akan fahimtar addini tana ce rahimallahu fulano Allah ya ji kanwa ne ya ce kaza kuma kazan nan fa ba haka yake ba kaza ne ba kunya a ciki har da mahaifinta wajen guri talatin da bakwai na Aisha ta saba da mahaifinta sai na abubakar siddiqu ko bai sa tare da mahaifinta ba shi ko bai sa ya tsangwame ta ba saboda gaskiya ce kawai to haka ɗabi'ar sahabbai suke ala ala badin ashiya ra'awa min sunan wanda suka gano suka ganta daga irin sunnoni na ma'aikin Allah wasiyar da ainihin siran nan ta manzon Allah hurufin qur'an da abin da yazo a cikin harafan nan na alqur'ani wa hata ba'dhum wa qata ba'dhum ba'dan wasu suna kuskurantar da wasu ووهمه في ذلك suna cewa abin da suka yi ba daidai bane mimma huwa ma'lum daga irin abin da yake sananne a wajen malamai hadha an-naw'u kulluhu al bil qat'i min mu'jizati irin wannan nau'in mu'jizozi da muka ambata ana iya riskar da shi daga mu'jiza wanda ake kira yanke a cikin mu'jizozin ma'aikin Allah mu'jizar da in aka bane duk sahabin annabi ya santa duk wanda yake tare zamani da manzo Allah ya san wannan abin ya afku in ba ba a kan idansa aka ba ya ji labari in bai ji labari ba daga baya a ƙarshen rayuwa ya ji labari to wannan mu'jiza ce kada iya in ka ne ta maka ka kafirta lima bayyana abin da muka bayyana a cikin wannan littafiya ne albarka wa aidan haka ma in ji alƙali wa inna amsal al akhbar allati la asla laha hakika irin labaran da ake faɗa wanda ba su da tushe wa buniyat ala al wanda aka gina su kan karya. Na budda ma murur al azman ba tare da shudewar zamanai matadawulin nasi ke ɗoriyar mutane a cikin ta wa ala al bahdi da ainihin ma'abota bincike min kishab islaha wajibi za su ban za su ban kaɗo wato rauninta kuma za a daina kin irin wannan mu'jizoji kama yushahadu fi kathirin min al-amshahidu kamar yadda ake gani a cikin mafi yawa daga cikin labaran nan na ƙarya wal arajifin tsariati da kururuta wannan da ake tsinkaye da ita wa alamu nabiyina sallallahu alaihi wa sallama kaga mu'jizojin nan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadhihi al-ayat min dariqil ahad ahadi waɗanda take zuwa ta fuskar hadisai ahadi la tazdadu wa mururi zamani duk mawuzan manzon Allah da aka rawaita wanda ta ta fuskar hadisi ahadi tare da daddewar zamani da shudewar zamani in dai mu'jiza ce ta manzon Allah to sai an ganta ta bayyana a fili ƙara sai ta fito fili ƙara wa ma tadawul firaqi tare da jujjuyawa firqoki da ake samu a musulunci wa kathratu da'anil adu da yawan sukar masu suka makiya wa dirsi da qarin da soyayyar raunana irin waɗannan mu'jizozin na manzon Allah wata da da raunata asalinta wa mulhidi da akan ya bushe hasken mu'jizar manzan Allah illa amma ya ta ai magana ce ta yan maulidi ai sai ne da kisoshi ne yan maulidi wai ba tabbata ba an faɗi darajar manzan Allah an faɗi haihuwar manzan Allah an faɗi renon annabi an faɗi shayar da manzan Allah an faɗi aiko manzan Allah an faɗi waƙoƙi ma a wata na ta wai magana ce ta yan maulidi to mun gode da ake haɗa mu da cewa mu masoya manzan Allah ne to bi irin wayannan abubuwan da ake faɗa na nan sirri na manzan Allah sai ka samu shi ko ya tashi kai da fata sai yake na an yutafi'u ko li u, nuran lahi bi afwahihim wa ya dallahu illa an yutimma nura walau kare alme duk abin da za wallahi ba za a daina maulidin annabi ba ko me za a yi ba za a daina karanta a shafa ana cusa san annaba a zukatan bayan Allah ba sai dai ka mutu gaizan a hasi da hu mutu inna an sha ka an kadu وها هو في الدنيا وفي الدين سيد يقال به جيش ويؤمر مسجد صلى الله عليه وسلم ai a daɗe amai sai gaskiya annabi kullum sai ka ji shi sabo a cikin zuciyarka sai dai in babu imani in ka ji ana faɗa kana baya to imanin ne yake raguwa ka shiga cikin wa'ancan ne ya tafi unuran lafi bi afwajihim so su buce hasken annaba daina jin motsin lamarin manzan Allah kai yanzu ba don watan maulidin annabi ba wani a cikin ƴaƴan musulmai ba sai an tashe shi an ce shaka ba annabi ya kasa faɗa ba dan zatin Allah in ba dan ana maulidi a ce watan maulidi ya kama ba wani a cikin musulmai za su ga tambaye shi a wani wata aka yi annabi ya kasa faɗa maka ba to wannan zamu daina tusa a mu kai eh, wallahi ba ku isa ba mun dinga kenan annabi da maulidi ba za mu daina ba ya mi ta darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ƴaƴan mu su taso su san a wannan wata aka haifi annabi Muhammadu shekarar giwa aka haifi annabi Muhammadu eh. sunan babansa Abdullahi sunan mahaifiyarsa Aminatu sunan ɗansa Abdullahi masoyiyarsa Khadijatu sunanta Aisha matarsa a ga maka duk mata manzon Allah da ƴaƴan manzon Allah duka haka za ka ji shi ƙirjin ‘ya'yayenmu ya cika da shi kuma sun sani a islamiyya da wajen maulidin manzon Allah to da ba za mu daina ba to waɗanda suke ta so su bice wannan haske na manzon Allah da mu'jizin manzon Allah ba abin da suke karawa irin wayannan hadisan illa quwwatan illa quwwatan sai ƙarfi wa qabulan da karɓuwa kowa a wajen zakatan masu imani ai masoyin Allah da ya gane faɗin Allah sai ga kokari yake je wajen da ya inda ake faɗa masa Allah kokari yake je ya kai kunsa ya kai kunnensa wannan gurin wala li alaiha ila al-bushr al yace duk wanda suke suka ga wannan littafi na shafa ko suke suka da mujizozin manzon Allah ko suke suka da hadisan da suke faɗa falala da darajar manzon Allah ba abin da suke ƙara wa kansu illa taɗewa saboda su za su yi ta jin baya annabi kuma yana daɗa gaba Waka in baka so ka ji annabi sa kalmunta kamar wajen. Na'am. Wa galilan. Da kuma wato ainihin yanƙwanewa. Na'am. Wa kadhalika tabaru anil buyu. Yana da irin wayannan abubuwan da aka sani bita wato dan ɗanwa shine ba da labarin manzon Allah da gaibi. Kamar da muka faɗa yanzu a cikin yaƙoƙin yaƙin nan na Tabuka. Gaibi gaibi annabi da faɗa gaibi gaibi manzon Allah ya dinga faɗa a cikin sa. wa in ba uhu na ya kuna da irin labar abinda manzo Allah ya dinga ba da labari da abinda zai a nan gaba da kana ma'alumun min ayatihi alal jumlati duk wanda darurati sai manzo Allah dinga ba da labarin abu kaza zai faru ko sai abun ya zo ya faru kamar yadda manzo Allah ya ba da labari da shi daga wa'annan yana daga cikin jimlar ayoyi ko mujizozi na manzan Allah wanda sanin su yake na dole dole ka yadda annabi ya san gaibi alimul gaib fala yuzhiru ala a hajjar illa ne manilta ba min rasulin dole ka yadda Allah baya tsinkayar da kowa gaibu sai mutum ɗaya a cikin jama'a wanda ya nufata wanda ya zaɓa illa manirta ba sai sai ne min rasulin to waye rasulin da shi kadai aka zaɓa ko ya gaibu akwai gaibu da malamai suke faɗa iri uku ce da gaibin da ba wanda ya santa sai Allah la alamul gaiba illa akwai gaibin da manzon Allah ne Allah ya sanar da shi ita kawai shi kadai aka sanar wa da ita ya santa amma ba a bashi ikon ya bayyana wa wasu ba kamar tashin alkiyama gaibi ce an ba labari amma ba a bashi labari ba a gaya masa abin da zai ga ranar da za ta zo ba amma ya santa da abubuwa na gaibi da manzon Allah kuma a ya san su ko an bashi dama ya faɗe su kamar irin wayannan abubuwa wanda muka faɗa yanzu a cikin wannan kisa ta tabuka gaibu ne ko manzo Allah ya bada labari da su ya afku kamar yadda manzo Allah sallama ya faɗa alif lam mim gulibatur rum fi al ard kafin ma a je yakin annabi ce na rutsu da Allah sai an yi daba da su kuma yawa kana kamar yadda manzo Allah ya faɗa lillahi al-amru min qablu wa min ba'du sai an yi gaibu ce wanda manzo Allah ya da labari ita shi kaɗai ya san irin wannan gaibu to akwai kuma gaibu da kowa kuma Allah ya tsinkai da shi gwargwadon matsayin gai imaninsa da soyayyarsa Allah ya tsinkai da shi irin wannan gaibu yanzu misali abinda ka ajiye a cikin ɗakinka ko a cikin ƙwaryar ɗakinka wataƙila kai kaɗai ka san shi matakka ma bata san ka ajiye ba mm. in kana so a ɗauko sai ka ce da Allah wance sai ka yi da Allah shiga ɗaki guri kaza gu kaza da komin abu kaza wanda in ba gaya mata kai ba duk yadda ta kai da shiga ɗakin ba ta yi sata mai ba ta ɗauko wannan abun ko ta ganshi to amma wannan gaibi ne akwai kuma gaibin da kowa a bangaren fil ɗinsa shi ne ya sani yanzu wani mai gyaran mota yana shiga mota ka da mota tun zai ce kai wannan ai ta ci girasilin menene abu kaza ya mutu kai ka ga wannan abu kawai wuta ya bata kawai sai ta gaya masa cewa abu kaza ya mutu wannan gaibu ne ko an kwanci aka duba sai an ga abin ya mutu ba gaibu wani wannan gaibu ne kowa da wannan matakin nasa amma gaibu da ma'anar gaibu wannan ba wanda ya san ta sai Allah sai kuma abin da ya so ya sanar da manzon Allah wannan ya sanar da shi kar kai inkari akan haka wa hada haqqul la alayhi irin wannan gaskiya ne babu wani baba a irin wannan kawai annabi ya san gaibu وقد قال به من أئمتنا حقيقة تيرا كتكين شو أجوان نم الله يتعالى يدعى إيشي سيف الدين وانا أكي كرا القاضي أبو بكر الباك اللاني الله يتعالى يدعى إيشي وغيرهما يا أستاذ أبو بكر بن فوركين سيدنا الأستاذ أبو بكر بن فوركين الله يتعالى يدعى إيشي بس فدا نعم وغيرهما رحمهم الله وغيرهما دوننسو رحمهم الله والله تبارك وتعالى يتدنسو وما عندي أوجب قول القائل الثانية باب أبن دي وجبع زيني إذن فإني فدا إن هذه القصص المشهورة إن القصة شيء إن دسك مشهورة من باب خبر الله إن هذا أبيس أبو بندك تواسنجو أباب أبيسي بدا illa jinnatu mudala'atihi ne wanda duk yana cewa wai irin hadisan nan mujiyar manzo Allah ba hadisai ne mutawatir ba hadisai ne ahadi alƙali yace ba abin da zai hana in wajabta masa cewa wannan yana da karancin bincike a hadisan manzon Allah وروايته ورواية الحديث من ذن الله بكي كم هو علم الحديث نعم وشغله بغير ذلك من الناس لا تغفر ولا يسئل من أما ينكت في علم الحديث من ذن الله نعم wa idan ba haka ba wa bi wanda duk ya kula da hanyoyin da ake karɓar hadisan manzon Allah ala al ahadi ya binciki hadisan manzon Allah ya binciki tarihin rayuwar annabi ba zai taɓa kwanto a cikin waɗannan kissoshi waɗanda suke mashahurai ba ala wajen lazi zakarna yadda muka faɗe su cewa sun tabbata ba sahabin da ya karyata an yi halal wala ya an ya tuna da tattawatir inda wahida ba yadda za a yi abin yayi nisa daga tabbatuwar ilimi da tawaturi a wajen ɗaya ba ɗaya ma daga malamai wala ya tuna inda ahara ya tabbata a wajen wani a da yawa wannan hadisi in malami ɗaya, ya ce ahadi ne sai da samu malami arba'in ya ce mutawatiri ne to dan Allah maganar mai ɗaya za a ɗauka ko maganar mutum arba'in ka kai malamai da yawa suka ce hadisin nan mutawatiri ne to kai ko da ahadi ne a gunka sai a ban maka abinka sai a ɗauki masu yawa lafi ba jama'a fa inna akthara an-nas domin mafi yawan mutane la ya'lamuna bil khabar ya'lamuna bil khabar sun san cewa akwai alabari akwai wani gari da ake kira bagadada mawjuda akwai wani gari bagadada na'am kowa madina muna yara ana bagadaza akwai shehu na bagadaza ma bagadaza duk yara da yake da ɗariƙa ta yi cika ta batse a cikin gari za ka ji ana magana fas da bagadaza ana magana garin si da abdulkadir da shehu ahmad tijjani saboda imani ya cika zuciyar bayan allah nan da za a yi magana a maganar mutanen bagadaza ake maganar mutanen fas ake yi rihila kuna kiriya rihila fasiya irin ibil amfasi na sai na shawati ko Allah ya kare da gare su zaka suna ta faɗan irin wayannan abubuwa wa annaha madinatun azimatun kuma bagadada wata gari ne wanda yake birni ce kasaitacce wadda aka yi ta a daular abbasiyawa bayan daular wato umawiyawa gari ne mai girma wanda abu ja'far Al-Mansur ne ya kirkire ta bayan Abdullahi Safa ya gama mulkinsa a daular Abbasiyawa sai Abu Ja'far Al-Mansur ya kirkire ta wanda ita asalin Baga-dadan wani bawa ne aka ba shi dama ya yanki fulota a gurin ya gina ta shikenan sai ta zamanto ana kiranta da suna Bagdad Bagdad wato wani sa ne a gurin yake bauta masa sai alkhairai suka yawa a gurin sai kira ta da Baghdad sai zama guri mai ni'ima Abu Jafar amma sai ce kai a tashi a koma da garin musulunci ya koma wannan gurin a rushe magana bautan gunki a da bautar Allah a gurin sai kafa wannan gari yake ce masa Baghdad na'am wa darul imamati wal khilafa ko kuma darul imamati da darul khilafa wanda ya koma can Baghdad na'am وآحد من minan nasi la ya'lamu la ai ka mutane da ba sai akwai ba ba kowa da ba fadlan ma wani zai wata baka ma ba baka sai ne ka ji labarin ta amma ya nuna cewa babu baka daga to dan baka ga mujin manzo Allah sai ka ce babu ita dan ba ai da kai ba sai ka ce baka tabbata ba dan kana da sofanin kiyayyar annabi a zuciyarka sai a faɗa maka abin da Allah yau manzo Allah ce da haka bane ba a'a duk abin da zaka faɗa akan manzon Allah wallahi baka isa baka kai tikewa a abin da Allah ya ba manzon Allah ba duk abin da zaka faɗa domin baka san annabin ba wa sun karfa cewa yake da sai dawo baka da siddiqu cewa ba ba su ba san annabi ba sun zauna da inuwar annabi ne amma sanin haƙiƙar Muhammadu sai rabbu kai dai yi ƙoƙari ka faɗi abin da ya tabbata nasa bisa girmamawa da jin daɗi kawai karka ce masa Allah ko ka ce masa ɗan Allah amma duk abin da ka faɗa ka rage manzon Allah da madda nasara fi nabi wa kun bi ma shi ta madan duniya ta kimi sallin bika da madda nasara fi nabi wa kun bi ma shi ta madan duniya ta kimi sallin bika ila zatihi ma shi ta min sharafin wansur ila qadarihi ma shi ta min izami دائما أبدا على فخير الخلق فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه هنالك بفمه دائما أبدا على فخير الخلق فهو مسلم النبي بوسيري يتيه fa inna fadala rasulillahi laysa lahu hadd daraja da mukami da martabar annabi ba ta da iyaka wai uriba na dukkan ballan kana ne iya azancin magana yace zai iyakance darajar manzon Allah ya ne kai wani kai ka Allah ya ba manzon Allah faɗa abin da ka sani da girmamawa ka wuce annabi ya ba haka na'am wa aka da mu wannan fuqaha haka nan fa malaman fiqh suka san min ashabi malikin min darurati daga almajiran mazhabin imam malik sun san abin da ake kira da tawaturun naqli anhu anna mazhabu cewa irin wannan ya tabbata bisa tawaturin magana a mazhabar Imam Malik ijazu qira'ati ummul qur'ani bis salati lil munfaridi wal imami cewa wajibi a mazabar Imam Malik an kira wannan bisa tawaturi wajibi dole tilas duk wanda zai yi sallah ya karanta fatiha liman ne ko la'ibi ko ko mamu a mazhabar imamu malik wannan wajibi ne ga mai sallah da wanda ake ba sallah da shi limamu da mamu kowa sai ya karanta fatiha wannan wajibi ne a mazhabar imamu malik na'am a ijza'un yi a awwal min ramadan amma tuwamu haka nan wajibi ne an san wannan duk tawaturi magana ce ta yaɗu a mazhabar imamu maliku wajibi a watan ramadana daren farko kowa ya yi niyyar azumi ga baki ɗaya. ko da haka yake ba ko a karatun farko sai da muka wari wannan ana ba da ce muka wace za mu zaba imamu maliki wa anna shafi'iyya yara tajdidan niyyati kullu lailatin amma a mazhabar imamu shafi'i shi kuma ya yadu cewa dole kullum aka sha ruwa sai ka maimaita niyyar azumin gobe tajdidin niyyati kenan والاقتصار في المسح على بعد الرأي sannan ya gwada tawatiri a maza da Imam Malik in mutum zai shafa kai wamsahu bir usuku wa alba'u bil ilsaqi wa ta'diyati wa sababiyati yadda malai yake baɗa mana cewa baɗin ta zo da ilsaqi in aka zo shafa kai mu a mazhabin Imam Malik sai shafi ne kai man mabda'ir rasi na qafahu amma mun ga Imam Shafi yace ko hannunka ka dora akan ka shikenan ka shafi kanka wannan ya tabbata a mazhabar imam malik ba sai ka imam shafi ba sai ka shafi kai gaba ɗaya ba ko ya ta ɗora hannunka na'am wa anna mazhabahum isa su fi al-qatl bil muhaddad wannan mazhabar imam malik da mazhabar imam shafi ya tabbata cewa idan za a yi kisasi na kisa to a yi kisasin da abu mai kaifi wajen sakayya wanda ya kisa na'am saboda kada a a kashe mutum ya daddatsa wa mutum wuka a jikinsa ko ya taka masa wuka a ciki ya taka masa a ya taka masa a makogaro ko ya yanke shi a baya ko na abu a ce in za a kashe shi ma a yi masa irin wannan kisa a samu bindiga kwaf a harbe shi zakar nema ya mutu wannan haka wajen wani imamu shafi take wal yuri adukum shafaratahu ko wal yuri adukum wal yuri wal yuri wani hidda a dukkan shafarata hu wani yuri da fiyata hu Allah ce ya wasa abin yankan dan ya hutar da abin yanka maza da imam maliku da imam shafi ko aya ta kashe mutum in an zo a sa abu mai kaifi ko takobi da yawo jini da wuce ana dace kan kafin ma kai motsi kan ya fita daga jikinka to ya halatta a maza imam maliku a irin wannan kisa wa ijabun niyyati sannan wajibi ne a maza da imam shafi in mutum zai alwara sai ya yi niyya duk wanda zai alwala da niyya wato ba shi da wannan alwala wasu ranar wani shi misali haka nan dole a mazhabar imam maliku sai an samu wali idan za a yi aure la nikaha illa bi waliyin wa sadaqin in babu wali a aure a mazhabar imam maliku to fa wannan auren bai yi ba shi yasa mutum uwa baya baya walici uban uwa baya walici kanin uwa baya walici wan uwa baya walici haka yake mm. amma yanzu sai ka ga mutum yare ni ya ko ta taso a gidanta an zo za a aurenta kuma ya ce wai shi zai aurar da ita dan tana yar mata kai ba wani ta bane dan tana yar yar ka kai ba ta bane kai kakanta ne amma ba kai zaka daura mata aure ba dangin uwa karɓan su ba sa walici dangin uwa ne suke walici kuma yanzu ana ta samu wannan barakar a cikin al'umma sai ga dangin uwa sun dage wai yarinya ta zauna a wajensu in za a aurar da yarinya sai a ce wai su za su aurar da ita ko a ina dangin uban yake sai an nemo domin wannan auren da aka yi babu waliyi sai an bata shi a gabataccen aure ne in waliyanta kanin ubanta ko wan ubanta ko dan wan ubanta ko dan kanin ubanta ko dan wan ubanta wato ɗan shaƙiƙi ko shaƙiƙin ubanta ko yi abdul ubanta ko ɗan shaƙiƙin ubanta ko ɗan yi abdul ubanta ko ammin ubanta ko ammin ko yi abdul ubanta ya ce bai yadda ba auren ya lalace da sai ga yanzu an ɗauko ƙanin uwa ta shi zai walici ba haka ne baya walici ƙanin uwa dangin uwa ba sa walici ko kai walici dangin uban yarinya duk talaucinsu duk lalatar da suka yi ta sa ba a san ɓatawar an ko rufe yarinya shekara goma shekara ishirin a hannunku in lokacin auren te zo nemo dangin ubanta in kuka auren da ita to babu aure a wannan auren domin babu waliyi a cikin wannan auren wannan tsarin na mazaban imamu maliku sanin haka wa wato mutawatir watiri. wa anna la hanifata haka kuma imam abu ba Allah ya kare yadda gare shi domin bin sabitin Allah ya kare yadda gare shi ya saba musu a cikin wannan mazabori. wa ghairuhum mimman ya yashtagil bi mazahirin ga wani su wanda ba sagaltu da wannan mazahirin na malikawa ko shafi'awa ba la rawa aqwalahu bai ma ta rawaito irin wayannan maganganu nasu ba la ya'rifu hada in mazahirin bai ma san irin wannan a mazhabar imam maliku ko mazhabar imam shafi'i ba bai sani ba fadlan amman siwa ballantana ma a ce wai zai san wani abu a wujiyar mazhabar mazhabar imam maliku ma bai santa ba bare kuma ya faɗi wani abu a kanta Wa in da zikirina aha da hadi ma'aiciza. Alkaliyya ce inda nazo zan yi rayani a kan wannan ɗaiɗawan mu'ujizodin na manzan Allah. Zan kare ma bayani dalla dalla. Ya sha manzan Allah. In Allah ta'ala ya nufa. Zan kare ma bayani ka gane waye rasulillah. الفصل الفصل الرابع فصل النوم إعجاز القرآن بيان أكون وتبذير والنجم اعلم وفقنا الله وإياك أن كتاب الله العزيز منطوي على وجوه من الإيجاد كثيرة يا جرامك رايا وأنا لقب الضم وجوه من ذلك الله إذا القرآن جاهدان yace to ka sani ya kai dan uwa masoyin manzon Allah Allah ya datar da ni da kai anna layi aziz cewa littafin nan na Allah mabuwayi munqawin ala wujuhin min al-ijazi da surati ya nan na ya tattaro gajiyarwa ba kaɗan ba a cikin wato mu'ujizoji masu yawa wato mu'ujizar da ke cikin alƙur'ani ta fa kirga وتحصيلها من جهة دفع لو تحصيلها تكبروا من جهة دفع تفسكر إياك التواهة أنظري كذا لا يسام معجزة أنظري كذا لا يبدأ معجزوزي دفع أنواع يا زan fitar da su to ɗansu biskoki guda wurin ji alƙali awwaluha yace farko a cikin nau'i na farko ko ɓangare na farko na mu'jizar nan ta alƙur'ani husn ta'alibihi kyawun tsarin zubin alƙur'ani kai da ka kalli alƙur'ani ka san ba zubin ɗan adam bane tsarin surorin alƙur'ani ka san ba zubin ɗan adam bane tsarin ayoyin alƙur'ani ka san ba zubin ɗan adam bane tsarin rubutun da aka yi wa alkur'ani ka san ba zubin dan adam bane kyawun yadda Allah ya inda yanzu misali da ka zo za ka ce bismillahir rahmanir rahim a ina bismillah an yadda yadda kai da irin sanin rubutun larabcinka to daga digon ba digon ba baɗin kawai sai aka fara da alifi ko aka fara da lanjaye ko aka fara da lantsage sai aka yi ba sai aka shafe lantsagen ake baɗar baɗin ko ba ka yi saka rubuta babu lamun ba ba ka yi saka rubuta babu alifin ba dole ka rubuta amma ba za ka baɗe shi ba wani irin sirri ne a nan gurin ga ne sai ka jawo wannan karan dole sannan kai kwala da shi ko sai kai ɗigo a ƙasa ita ce ɗin. to yanzu ba ce ko alif ne ko lami ne me ya digon baɗin sai dina Allah ya ce wallahi a digon baɗin nan ilmal awwali ne wal akhiri ne yake nuqlatul ba'i da aka yi sannan da ka ce bismi me ya ka ce bi ismi a'a sai ka ce bismi aka haɗe alif da namun da lanjayen duk Allah ya haɗe su kai ka ce bismi baka isa ko a rubutu ka ce bismi ba dole in za ka rubuta ka ce bil ismi ko bil ismi amma ba za ka ce bismi ba sai a qur'ani bismi sai a qur'ani in ba qur'ani ba za ka rubuta da bismi haka ba bismillahi sai ka ce arrahmani dole ne arrahmani akwai alif da alif ja ne ko alif baki ka ta ganin da ka rubuta alif baki duk ƙura'anin duniya ta da abin arrahama alif yafi ko alif ja me yasa ka sa alif ja ba sa alif baki ba ko bayan ja ne ai an fahimta a ina rubutun ƙur'ani mu'ujizar da take cikin sa kawai sai Allah kawai da ka ce bismillahir rahmanir rahim aka ce alif lam mim sai aka yi shiru duk duniya ba wanda zai fassara maka wannan ku da ba kuna larabci bane ba ba kun yi larabci ba to wannan terminology na Allah ku fassara shi ane mutum alif la mim me ma'anar sa duk tafsirin duniya kawai kaza ya ce Allahu alam bi muradihi bi zalika kawai an bar wa Allah shi ya san me yake nufi amma me Allah yake nufi da alif lam mim wallahi ba sani ba qaf kawai sai aka shiru wal qur'anil majid ke nan kawai da aka ce alif lam aka ce ha wani yake nufi sai Allah kenan kai sai aka shiru an gajiyar da su a iya wayannan terminologies alhurufu tahajji ake kiran su hurufu tahaji an gajiyar da fasahan ne. fasaha da azancin mai azanci Me san me ake nufi ba kawai ya bawa Allah da Annabi Muhammadu to kyawun tsarin Qur'ani ka san wallahi ba zuban dan adam bane daga suratul fatiha sai suratul baqarati sai ali imran sai nisa'i sai ma'ida haka haka yayi ta tafiya har sai da zo suratul nasi ba kai saka mai da falaki ta koma nasu ko nasu ta koma falaki ba haka ya tsara shi na'am wal qur'ani kalmihi ya hada war kalmomin alqur'ani in ka dauke kalmar wannan zai kamar da ni wani qur'anin ba zai tashi ba dole a haka zaka bade ta yanzu da Allah ka zo ka ji wadduha ko kuma wa shamsi wadduha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yabsha haka har irti'ani kalmihi a ɗaure suke amfani da junansu na'am wannan shi ba waka bane ba ba waka bane ba wa fasahatuhu wa fasahat da fasahar da Allah ya zuba a cikin alqur'ani wa rabbaka fakabbir Warabaka, fakabbir kaga sirrin da yake nan gurin gabanta shine farkon farkon shine karshen wa fakabbir in ka ce rabbaka ko a ba'un ji a farko ko sai ba'un sai ne rabbaka sai ne sai kafin ko ta sai kuma ta karba tsakanin su ko warabaka ne fakabbir ta sai kafi ko sai ba sai ra rabbaka fakabbir ko wa rabbaka fakabbir don ta ko ka fakabbir ita ce rabbaka ra ce a farko da ba da kafi ko ita ce ra a farko to kabbir in ka koma ra ce a farko ba ta biyo bayanta kauna san ya biyo shine da uku rabbaka ba ce race a farko ba ta biyo bayanta ta fiye biyo bayanta nan farkon shi ne karshen wannan karshen wannan shi ne farkon wannan a iya wannan kawai wannan wata irin fasaha ce da azanci a cikin Alƙur'ani. wa da kuma irin ta fuskar yadda alkur'ani ya rika gajiyar da larabawa sun kasa zuwa da kwatankwacin alqur'ani Allah tabaraka ta'ala sai da ya gaya musu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina bi hatu suratun min mislihi sai ba la ce wadu sai in kun isa ku kira duk wanda ya isa ma ya zo ya ji in abin da kuka faɗa ya yi da irin wannan fasaha tawa ijazi ne Allah ya musu in kun isa ku zo kwatankwacin alkur'ani amma laraba ba su iya zuwa da kwatankwacin alkur'ani ba fasahar da Allah ya zuba a cikin alkur'ani har Allah sai da ya ce ba kai wallahi kullu inibta ma'atul insu wal jinnu ala an yatu misli hadha alqur'ani ne ba ya tuna bi misalihi walau kana ne ba'dhum li ba'dhin ne yace ku je ku hada karfi da karfe da kawa da iko da dole ta dama da mutum da aljan farko da karshe in kun hadu ba ku isa ku zo da abin da na ba Muhammadu ba ne wannan littafi na alqur'ani ijazi ne Allah yake wa duniya duk wanda isa zo gashi na ba Muhammadu wannan littafin sai ku kasa zuwa ba wanda isa zo da Allah wannan littafin وبلاغته الخارقة دائرة بلاغة من القرآن وانت تكي وتكيتاوة ketawa daga abin da yake na tsarin al'adar larabawa. Mm. Wadalika annahum kanu arbaba hada sha'ani. Domin kasancewa su larabawa su ne ma'abota wannan fanni. Wa kala. Su ne gwanayen zance. Qad khusu. Min al an kemanci larabawa da iya fasaha da balaga da azancin magana. Malam yukhassu bihi gairuhum. Irin abin da ba a taba bawa wani a cikin al'ummatai da irin wannan fasahar ba yanzu nan mutum zai yi magana yanzu nan za ka mai da wannan kwacinta yanzu nan mutum zai zauna ba tare da ya shirya ya tsara ba sai ya baiti ɗari kuma in ya gama zai dawo daga farko ba zai manta ba abin da ya karanta yanzu nan mutum zai baiti ɗari a gabanka yana shirya baki za ka dawo masa da baitinsa tun daga farko har zuwa na ƙarshe ba za ka canja masa ba sai da tsaba fasaha da kwanya da Allah ya basu na'am wa utu min zarabatin lisani. an basu wato gwaminta a harshen su wani wani wani wani wani wani balarabe ya fito yana kan raƙumi sai ya haɗu da wani abokinsa imadu shi yana shi imadu ne sai ya haɗu da wani abokinsa balarabe ya haura kuni ko doki zai yi sukuwa sai ce sir falaka ba bikal farasu iya abin da ya gaya masa kenan sir falaka ba bikal farasu je ka kada Allah ya sa dokin nan ya zame da kai ka fadi wannan magana ya gaya masa kaga kamar addu'a ya masa ko shi kuma a take sai ya gane me yake yi ne ai wata sa'a ya tuso shi ma sai ya masa da amsa kawai sai ya ce dama ulal imadu dama ma'ulan imadu nan wato wato alheri ya ɗore tare da kai ya imadu kai kuma hmm. kaje shi ya masa addu'a hmm. amma shi wancan abin da ya faɗa sir fala ka ba dikal farasu din kamar da kuma ne wa rabbaka faqad bil insa ajazun ne ya koma sadaru sadarun ya koma ajazu hmm. sir fala ka ba dika shi ma nan ka ɗauko al farasu da sun ya fara sir sinin da ra'un ko can kwafe ce fala ka ba dukan harasu su dara sinu da ra'un su ne su ma suka dawo a baya in ka da karatun a haka daidai ne in ka da shi a haka ma daidai zai baka shi ba zai ce dama ulal imadu in ka dauki imadu ita ce dai dama din yadda aka fara da dalil da alifun da mimun shine dama ilal imadu ima du da alifi da kuma ma shine dama din ta dawo a kai-kace. kaikace take masa magana take mai masa da amsarsa da wannan sai larabawa hmm. haka Allah ya ba su alam yuta irin wannan fasahar da azancin Allah tabaraka wa ta'ala mafi horewa waɗansu a cikin mutane ban ba larabawa ba ومن فضل الخطاب الله يا باكو دغا iya raba azanci a cikin zance ma yuqayyidu al-albab abin da yake kuma yadda hankali in ba larabe yana magana sai da kamar kai kuka جعل الله لهم ذلك طبعا الله يا سنيا iya zance da iya magana dabi'an larabawa ce wa kimikatan ko dabi'a ce ta halitta ba ko ya fito ba sai ko zata zaka rice kana tunanin kai ma jaran na hawo fasaha ta yi daidai balagar nan ta yi daidai abinda na faɗa ya yi daidai su ba ruwansu a haka su ce ɗabi'a Allah ya halicce su da su fi gharizatan wa quwwatan Allah ya kimsa wannan a cikin larabawa a ɗabi'ance kuma ɗabi'a mai ƙarfi a cikin su ya tura min wa alal badiha bil adabi suna zuwa da irin wannan abara'uwa na bil adabi bil adabi da abun ban mamaki za su zo maka na magana wa yudluna bihi ila kulli sababin kuma suna iya shiryar da irin wannan zance nasu akan duk wani sababi da suke nema in balarabe yana son abu a hannunka ko me za a yi sai ya da ya zo ya kiran yadda kai magana yanzu yanzu ne za ka ji kawai kawo layi sai ka ji kawai kana rawar jiki ka ɗauka a washi wani mawaƙi ya zo zai je wajen wani sarki sai irin masu gadi da me ake ce musu fadawa sai suka tallace suka hana shi shiga gurin sarkin sai ta babu komai laisa li hijabu bi mughlin ankali amanan masu tare kofa ni ba su isa su hana ni samun abun wajen ka ba inna sama'a turjihi na ta tajibu sama ta fi zubo ruwa lokacin da girgije ya rufe ta aiki ko ba ga da ka ga girgije a sama zaka san me ai ruwa za a yi to ba girgije za ka sa ruwa Ya ai yanzu ba da amma da gani sun sha makance ni ya tabbata sai kai mun alheri sai ka kai ku huda shigo da shi haka yake dama sai ya masa ne yanzu nan Allah ya ba su fasahara da azancin zance fayahqibuna dhabihan yanzu nan za su yi ba da bara'uwa fil maqamati a duk wani abu da aka zo yanzu nan za su tashi su waka akan abun wa shadidil khatri ko a cikin tsananin wahala in ana ciki yanzu nan za su zo su waƙe sai ka ga magana ta su ta yi tasiri wa yahtajizuna bihi bayna al-qani wad-darbi yanzu nan in larabawa suka ga dama sai su motsa fituna a yi ta soke-soke da doke-doke a guri guda a ba tare da an je wani guri ba wa yabo kuma su suka in ya ga dama yanzu nan zai yabo abu in ya ga dama kuma yanzu ya soki abu wani yana da wata mace ta dame shiga ta kyakkyawa ji take da kyanta tana taimak. irin isgilancin nan na mata in taga tana da kyau sai ce to barado ya san yadda zai mata da ya zo sai sa wata rana da ya kalle ta yace wa tabtahu famman law kanat law ra'aitahu tazunnuhu annahu babun minan nar tuftatahu subhanallah Yace wai in ka ganta kyakkyawa in ta malam ta buɗa maka baki malam kaga ai sai ka zaci cewa ne wani alheri zai faɗa ce da ta kyakkyawa amma in ta buɗa maka baki kai ka ce ta jahannama aka buɗe saboda ɗori da wari daga ranar sai ta dinga jin kunya fitowa waje ballanta na wani ya ce yana santa yanda huda wa ya huda yanzu zai yaba abin yanzu zai kushe abin wa ya tawassaluna wa ya tawassaluna yanzu nan za su rika kamun kafa da abu kuma su sadu da abin da suke ya bukata wa tawassiluna shine kuma su sadu da abin da suke nema a gurin da abin da suke bukata wani sarki suka yi fada da wazirinsa idan an shafi nan sai tafai suka shiga tsakani sai aka yi fada sai ya ce da ya ce a biya tsiri wazirin nasa ana zuwa aka tsire waziri malam wazira ana tsire shi ba sai hannunsa ba ya sako irin an tsira mutum ya saki hannu Allahu akbar yana gani kawai sai wani ya fito daga cikin mutane ya ce madatta ya ka na wa huyu shifa'u ya ce o abin mamaki yanzu ka mutum ma sai da kai ko musu kyauta saboda kai Allah ya maka ya hannun baiwa sarkin ya ce ina ma ni aka tsire aka yi min wannan baitin sai da shi sarkin marowaci ne yanzu nan kaga ya canza ma'anawiyar ne sarkin ta daga rowa ya mai da shi ne mai sha'awar kyauta don haka larabawa suke baya tuna min zalika bi sirril kalam to ina da sai mu kwana bayanin yana da yawa hmm, Allah ya ba mu albarkar manzo Allah ko duk wannan abin da larabawa suke ba wanda ya tike su matsayi da su na dakatar da su suka gane cewa su bai bayi ne ba ma su da fasahar sai da ɗan ayin da ke sauka yana zuwa duk qur'ani sai suka gane sai su dukkanin su ma babayi ne ba ma larab ba ma an su asalin larabci suke yi ba ba ma talisu suke sai da mahmudu zaki ya bayyana za ka ji kuma an fara karanta maka alqur'ani كافها يا عين صوت ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء هفيا هكا كيف سكت كما زاكي بتشي مالا Allah ba mu albarkan manzon Allah Allah ya kara mana san annabi Allah ya jarrabe mu da ganin girman manzon Allah kasar mu Allah ya zaune da lafiya hali da muke ciki Allah ya yi mana yanayi da muke ciki Allah ya dauke mana Allah ya cika mu da imani da soyayyar manzon Allah Allah ya fara mana imani ya fara mana soyayyar annabi Allah ya cika zuciyar mu da ganin girman na rasulullahi kowa da damuwarsa Allah ya yi masa kasar mu Allah ya ba mu zama lafiya hali da ke ciki Allah ya dauke yanayi da muke gani Allah ya kama da sauki marasa lafiya Allah ya ba su lafiya to wannan mu Allah ya musu imani da tausayi da jin kanmu Allah ya tsora su akan daidai Allah ya ba su abin da za su taimaka mana Allah ya ba su abinda da za su mana adalci Allah ya zama da kasar mu lafiya dukkan masu wata bukata Allah ya biya mana dukkan masu neman taimako Allah ya taimaka mana dukkan masu neman wata abu gurin Allah Allah ya sa halima da shi duk wata damuwa Allah mun tawassuli da alfarma annabi Allah ka yayi mana Allah ka mana dauka a cikin rayuwar nan Allah ka amintar da mu ka yarda da mu ka dora mu akan gadawar na Rasulullahi ka cika zuciyar mu da ganin neman manzon Allah kai mana arzikin san annabi da ganin annabi alfarma na Rasulullahi Allahumma salli صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الأكمام والهادي إلى سلامك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله